بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك تنقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa kowa lare da marhaba da haduwa a masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi inda muke gabatar da karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke da alaka da hukunce-hukunce daga cikin littafin al-muharrar fil hadis wallafar al-imam al-hafiz Muhammad ibn Abdulhadi, al-Muhaddisi al hambali Allah ya mata rahama yau goma sha biyu ga watan sha'ban shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku bayan hijira wanda ya dace da sha biyar ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya wannan kuma shine darasi na goma sha hudu daga cikin darussan wannan littafi a wannan masallaci har yanzu muna karatu daga cikin babin alola da farillansa da sunnoninsa daga cikin wannan littafi a ƙarƙashin kitabun fahara hadisin da muka karanta na ƙarshe jiya shine hadisin abdullahi ibn zaid tare da hadisin abdullahi ibn abbas a wuri guda waɗanda suke magana a kan sau nawa ake wanki na gaɓoɓin alola yanzu kuma za mu tashi daga hadisi mai lamba ta 49 zuwa abin da ya saboka insha Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن آمر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلل لحيته رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في الباب وعامر ضعفه ابن معين وقال النسائي ليس به بأس وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقليل اللحية حديث wannan hadisi za mu karanta shi a keɓance kafin mu wuce gaba saboda abin da ke karantarwa bai haɗu da darasin abin da yake wato hadisan da suke gaba ba malam ya ce wa an amir ibn shaqiq ibn jamra an abi wa'il an Usmanu radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقلل لحيته رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب وعامر ضاعفه ابن معين وقال النسائي ليس به بأس وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث Wani hadisi malam ya gutsuro isnadinsa daga kan amir ibn shafi ibn jamra shi kuma daga abu wa'il shi kuma ya ji daga wurin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma khalifanta Uthman ibn Affan Allah ya kare yarda ga Uthman an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi Uthman kuma daga manzon Allah annabi mai salati da salama ta Allah su tabbata a gare shi annahu kana yukhallilu lihiyata cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin alola yana tsatsefe gemunsa wannan hadisi malam yace ibnu majah da tirmidhi suka rawaito shi kuma tirmidhin ya inganta shi haka kuma ibnu kuzaima da ibnu hibban duk sun inganta wannan hadisi imam bukhari ma ya ce shi ne mafi ingancin hadisi a cikin wannan babi amma amir da kaji malam ya fara da shi din nan akwai ɗan ta cewa ne a kansa saboda yahya ibn ma'in wato ya ce da'ifi ne al-imamun shi kuma ya ce ba matsala ana iya karɓar hadisinsa amma abu hatimin razi ya ce babu wani hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan tsaye gemu kun ji abin da malam ya ce to wani hadisi kamar yadda aka ji shi Amir ibn Shaqiq din nan malaman hadisi sun yi sakani ne a kansa wannan yar matsalar ita ta sa ya gutsuro daga kansa sauran ba matsala a kansu shi yasa ya fara daga shi ana fahimta ko waɗansu malama hadisi suka ce siƙa ne waɗansu kuma suka ce da'ifi ne ma gaba ɗaya waɗansu kuma suka ce saduku a wurin malaman hadisi idan an ce mutum siƙa ne to ya kai martabar da hadisinsa yana iya zama sahihi amma idan an ce saduk ne to yana tsaka-tsaki ne hadisinsa zai iya karbuwa amma bai yi karfin da za a ce sahihi sai a ce hadas amma in aka ce da'ifi ana fahimta to an rusa hadisin sa kenan ba za a karba ba to shi wannan Amir ibn Shafiq ibn Jamra duka uku ba inda ba ajiye shi ba waɗansu suka ajiye shi a martaban sahihi a martaban sika hadisinsa zai iya zama sahihi kenan shi yasa ka ji an ce ibnu kuzaima da ibnu hibban da tirmidhi duk sun inganta hadisin duk da cewa yana ciki kaga sun dauke shi suka ne kamar sauran ana fahimta waɗansu kuma suka ce a'a yana tsaka tsaki ne shine matsayin imamul bukhari da imamul bukhari da yace la ba'sa bihi ba matsala amma shi imamul bukhari ya ce hasan ne baro baro kaga sun tsaya tsakiya kenan waɗansu kuma suka yi kace-kace da shi kamar abu hatim razi shi ya ce a'a ba shi ba kamar wato kaji an ce yahya ibn ma'in shi ya ce da'ifi ne gaba daya malamin imam bukhari kenan ka shi kaga ba ma zai karɓi hadisin sa ba abu hatim bai a shi ba shi ya ce la yathbutu an annabi sallallahu alaihi wasallam fi taklilin lihiyati hadith ya ce ba wani hadisin da ya tabbata saboda shi abu hatim razi a cikin malaman hadisi yana cikin martabatul mutashaddidi masu tsanantawa haka shi hadisi hasan aurinsa min qabilil hadisi da'i ba wani hadisi sai sahihi sai da'ifi duk wani hadisin da yake tsakatsaki a wurin da zai karbe shi ba a fahimta ba wai don ya ce wannan da'ifi bane a'a matsayinsa a hasan din nan bai kai yanda hadisinsa zai iya zama hujja ba a wurin sa shi yasa yace ba wani hadisin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama da za a yi kokarin ciko wa mutum a ce yana sadu yana hasan yana ana ce layin wannan a wurinsa shi ba zai karɓe shi ba shi yasa ka ya ce maka ba abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan tsefe gashin gemu saboda duk wanda ya zan ta irin wannan hanyar ya zo wanda bata kai martaban da shi zai iya ingantawa ba in ko bai inganta ba to ba tsaka tsaki sai dai ba a fa fahimta to amma abinda za mu tsaya a kai tsaki shi ne waɗanda suka tsaya a tsakatsakiyar nan imam bukhari amirul mu'minin fil hadith ya ce hadisi ne hasan kamar yadda al-imam tirmidhi ya nakalto haka daga wurin sa a cikin kitabul ilal hasa al-ilal kabir ya ce imam bukhari ya ce a safu shay'in indi fi taqlilil liya hadithu usman wannan hadisin da aka rawaito daga usman ko da cewa a ciki akwai akwai amir ibn shaqiq wannan hadisin shi ne wanda ya fi kowanne dama-dama in ka ce a sakku shay'in fil bab ba yana nufi hadisin sahihi din yana nufi a cikin martaba layi irin nasu shi ya fi kowanne dama-dama to kaga tun da ya kai haka ya kai hasan kenan ina fata mun fahimta ko don ka sai ce wa huwa hadisun hasan don ka hadisi ne hasan cewa dai a sakku shay'in baya nufi huwa hadisun sahih kamar yadda ya faɗa a ƙarshe a cikin wani hadisi tun da mun ɗauka cewa zai zama hujja yana gaya mana ne cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsefe gashin gemu ana fahimta ko gashin a annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kauri ba zai yi wa idan ya wanke wajen wankin fuska har ruwa ya shiga ya taɓa fatar fatar gemu ba sai dai ya taɓa iya gashin gemu kuna fahimta shi sa idan ya wanke sai sa hannunsa sai haka ya tsatse sai zama ruwa ya tattaba gemu amma ba dole sai ya taba fatar gemun ba shi ne abin da ake magana a kai ina fata an fahimta to babban abin da wannan hadisi yake koyarwa dai shine cewa aika gashin gemu sunna ne a cikin alola don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ana fahimta ko amma bai zama wajibi ba an gane ko bai zama wajibi ba kuma ina saboda idan gashin ok ku fahimta da kyau gemu ya kasu kashi biyu ne wanda duk yake da gashin gemu ya kasu kashi biyu akwai wato allihiyatul katifa akwai allihiyatul khafifa allihiyatul khafifa shine gashin gemun da yake da ɗan kaɗan ko kuma wanda yake da taushi shine wanda ake iya hango fata to irin wannan dole in ka wanke sai fatar sai fatar ma ta samu ruwa ta yadda idan da za ka sa ruwa ka wanke kai haka kawai ruwa zai iya taɓa jikin fatar to idan ka zo wankin fuska in ka zo daidai ɗin sai ka ɗan wanke ta yadda za ka tabbatar ruwa ya shiga har ya taɓa jikin fatar ka ana fahimta amma idan gashi gemun ka mai kauri ne ta yadda ko kai haka ruwan ba dole ya iya shiga ba to ba tsora maka sai ruwan ya taɓa jikin fatar ba ruwan ya wanke gemu saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ya ce fasilu wujuhakum wanke fuskar ku alwashu kuma shine mai wajihuka abinda ke fuskantar ka idan ka hango mutum mai gemu da yawa fatar gemun kake gani ko gashin gemu to abin da ake hango wannan shine dole aka ce a wanke kai ku baka hango fatar ka fahimta amma wanda yake da gemun sa dan kadan kadan kamar nawa kaga ai zaka iya hango to wannan dole a wanke shi abin nan din ya shiga amma idan yayi yawa ya kai kamar na azir wannan kaga kawai zai dai ya wanke Allah ya albarka da gemun kan nan to wannan shine abin da wannan hadisi yake karantar da mu idan kar ku manta ita ce idan naka kaɗan kaɗan ne gemunka to nan wankewa ruwa ya shiga fa wajibi ne amma idan yana da yawa to tsefewa ne tsefewa ko ba wajibi ba ne abin da ya sa shi ne idan ka wanke ruwa ya taɓa jikin gemu to shine abin da Allah ya wajabta fasilu wujuhakum alwajihu kuma shine abin da yake kallon kan nan sai ko zo ka ga mutum mai gemu da gemu kake gani ba akar ba to idan ya wanke inda kake ganin nan ya gama sawa ya shiga ciki kuma wannan mustahabi ne haka ake so haka duk masu gemu idan kuka alwala idan kun wanke haka to sai ku sa hannun ku sai ku dan tsatseje ka fahimta kowa ya fahimta ko to mu je amir yau hadisin naka ne وقال المصنف رحمه الله وعن سنان بن رافعه عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المعقين رواه ابن ماجه وسجان رواه البخاري حديثا مقرونا بغيره وقال النسائي ليس ليس بالقوي وشهر وثقه أحمد وابن معين وغيرهما وتكلم فيه غير واحد من الأئمة وروى له مسلم مقرونا بغيره والصواب أن قوله الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة كذلك رواه أبو داود وقاله الدار قطني والله أعلم وروى شعبة عن حديث بن زيد عن عباد بن سليم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعي رواه أحمد وأبو داو رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره وقال أبو حاتم هو صالح Thank you. <coughs> mala yake wa an an ibn rabi'ata an shahr ibn haushab an abi huma an abi umamata anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal al udunani min wannan malam ya gutsa shi ma da isnadin sa wanda ke nuna akwai dan matsala kenan kan kumanta da wannan ka'idar inda ya zo ya ce an abi umamata daga sahabin kawai to ba matsala ne kwata-kwata akan ana fahimta akan akan riwayar amma ka ji ya gutsuro daga wani wuri to akwai wata matsala ne a ciki shi yasa ya dauko daga Sinan ibn Rabi'a shi kuma daga Shahar ibn Haushab shi kuma daga daga Abu Umamata sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-udhunani min ar-ra'si kunnuwa daga kai suke ko kunnuwa suna tare da kai ne wa kana yamsahu ra'sahu marratan kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shafar kansa sau daya wa yamsahu al-maqayn kuma yana shafa kwarmin ido guda biyu rawahu ibn majah wannan hadisi ibn majah ya rawaito wa sinan wannan sinan ibn rabi'a da kaji din nan rawa lahul bukhari hadisan makrunan bi ghairi al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi ta hanyarsa amma ya hada shi da wani ana fahimta ba shi cin gashin kai ba ya rawaito hadisin sa amma sai ya hada shi da riwayar wani daban me dalili za ku ja gaba wa qala an-nasa'i laysa bil qawi al nasai ya ce wannan sinan ibn rabi'a din nan da kaji ba mai karfi bane ba hujja bane wa shahar wannan kuma kaji an ce masa shahar ibn haushab da limamu ahmad da yahya ibn ma'in dukkan su sun ce sika ne wa ghayruhuma waɗansu ma sun haɗu da su sun karɓe sun ce shi sika ne wa takallama fihi ghayru wahidin min al amma fa da yawa daga cikin malamai shugabanni a harkar ilimin hadisi sun yi maganganu kan wannan shahru ibn haushan wa rawa lahu muslimun makurunan bi sai dai imamu muslim ya rawaito hadisi ta hanyar sa amma kuma sai ya haɗa shi tare da wani irin yadda bukhari ya yi wa sinan ibn rabi'a haka muslim yi wa shahar ibn haushan fahimta haka kana iya cewa sinan ibn rabi'a da aka fara kawowa da shahar ibn hausha dukan su akwai su a cikin sahihain amma fa ba sa cin gashin kansu sai dai a hada su tare da wani wani shi zai karfafe su ya sa hadisin ya tashi ya aiki ko ya cika sharadin imam bukhari idan ya kawo na sinan ko ya cika sharadin imam muslim idan ya kawo na shahar an fahimta wa sawabu anna qawluhu al-udhani min ar-ra'si shi malam mawallakin littafi wane kenan Muhammad ibn Abdul ya ce amma abin da yafi zama daidai shine cewa da ya ne minar ra'asi wannan hadisin da kaji hukufun ala abi umama abu umama ne ya faɗe shi bai tabbata cewa manzan Allah ne ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam abu umama ne ya faɗa a ijtihadinsa ko kuma ya zama muddaji ne ya ƙara ne وكذلك رواه أبو داود كذلك رواه أبو داود حكى أبو داود tare da sarraha cewa mawkufi ne akan abu umama wa qala dara kutuni haka imamu dara kutuni shi ma ya ce mawkufi ne wato bai kai zuwa annabi ba sallallahu alaihi wasallama ce wadda wato shi abu umama ya shigar da ita amma bai ce annabi ne ya ce ba sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bari mu kara da hadisi na gaba kafin mu yi bayani wa an shu'ba an habib ibn zaid an ubad ibn tamim an abdullahi ibn zaid wannan isnadin shi ma da wani abu kenan tun da biya ya dauko shi daga shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki shi kuma daga habib ibn zaid shine inda dan matsalan take matsalan ba akan shi ba take ba ba kuma akan abbab ibn tamim ba tana kan habib ibn zaid shi kuma daga abdullahi ibn zaid ana ganewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kutiya bi thuluthi muddin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an zo masa da wato abin da ke biyu bisa ukun auni ɗaya ko awo ɗaya bi ma'ana na almud an zo masa da abin da ke matsayin biyu bisa uku mudu ɗaya fatawar ba'a sai ya alola da shi ja'ala yadluku zira'ai sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta shuda hannayensa yayi ta alola da shi a hakan har yayi ta hannayensa ruwan ya ishe shi rawahu ahmad wa abu ya'la al-imamu ahmad ya ruwaito shi haka abu ya'la al-musli ya ruwaito shi haka amma ibnu kuzaima shi ma ruwaito shi a cikin sahih ibnu kuzaima wal lafdu lahu lafazin da kaji wannan din nan ma daga daga sahih ibnu kuzaima ne wa ibnu hibban haka kuma ibnu hibban shi ma a cikin sahihin sa ya ruwaito shi kuma ya inganta shi wa habib wanda ka ji an ce hadith din nan duk da akwai magana a kai amma fa wasaqahu an-nasa'i wa ghayru al-imam an-nasa'i da shi da wadansu sun ce sika ne wa qala abu hatim huwa salih amma abu hatim razi ya ce mai nagarta ne to a cikin hadisin da muka karanta na baya na farko wanda ka ji maganar sinan ibn rabi'a shine sinan ibn rabi'a abu rabi'a al-bahili al-basri shi an yi maganganu ne a kansa amma abin da ya fi zama tsaka shine shi saduk ne haka ibn hajar ya faɗa haka kuma imam zahabi ya faɗa dukan sun ce saduk ne yana matsayin martabar hadisin sa hasan ne hadisin sa zai shiga an gane wannan da kaji ya ce rawa lahul bukhari a furunan bigairi bukhari ya masa don ba da'ifi ba ne alwani sai dai mafi karancin mutumin da biya zo a cikin sahihan ya zama yana matsayin wato eh, saduk to sai ya ce imamul bukhari ya rawaito hadisi ya kawo shi a cikin isnadinsa to amma fa baya barin sa shi kadai domin bai cika sharuɗansa ba don bai kai tika ba to idan ya zo sai ya haɗa shi tare da wani ta yaya idan roto hadisin da ya kawo shi ya faɗa amma an samu wani ba wanda shi kuma an ta kuminku shi tika ne ya fi shi tabbas sai ya sake kawo da sunan wancan sai zama wannan riwayar da wannan ya kawo din ba shi ne yanzu umda ba wancan mutumin shine umda amma wannan dole ya shigo ciki saboda a cikin wannan kitabin da ya kawo din da yake so ya amfani da ita akwai shi a ciki dole ya faɗe shi ba zai iya cire shi ba saboda amana ce amma ba shi kadai bane ya kawo wannan riwayar akwai wani baya faɗa to sai kawo wancan ma sai ya zama idan ka tashi karfafa hadisin za ka yi amfani da karfin wancan ne in kuma ka yi amfani da nassin hadisi ka yi amfani da nassin wannan ka gane magana madanin sai zama da na wannan amma karfin riwayar hadisin ta hanyar sanadinsa kuma ya kai amfani da karfin wancan shine ma in bakarunan bigairi an gane ko malama da yake suka yi irin wannan na ji a wurin wane wane ya ji a wurin wane to wane ɗaya da aka faɗa na akwai matsala a kansa kuna fahimta to amma labarin asali kai a wurin wane ka ji to ga wani kuma shi ba ya faɗa amma wancan ya fi wannan gaskiya ko ya fi wannan karkuwa a wurin mutane da tabbas suka ce wane ma ya ce ya ji amma ni a wurin wane nan ji kuna fahimta to tun da wane ma ya faɗa kowa ya gaskata shi shi ke nan gana za ta iya tabbata a wurin ka kai da za ta iya shakka akan wannan kuna fahimta amma bai isa ya cire wannan ba saboda shi a wurin wannan din yaji kun fahimci maganar wannan shine ma'anar makarunan bi ne sannan kuma ya nuna cewa hadisin sa ba wai ya ƙi karɓa saboda shi ya zama da ifi ne a'a bai cika sharaɗinsa ba ne idan ya kawo shi shi kaɗai zaka ce wannan ya rusa sharaɗin da ya ce mana ba zai ruwaito ko da kowa ba sai in ya zama sika ne to kaga shi kuma wannan ba sika din bane to sai kawo shi sai ya ciko ta wani wuri shi ya ji daga waye ne daga shahar ibnu hausha ko wannan shahar din shi ma akwai matsala a kansa shi shahar shi ne abu sa'id al-ash'ari maula ne sahabiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Asma'u bintu Yazid babban malami ne daga cikin kibaru tabi'i yayi ilimin ya yayi ilimin alqur'ani yayi ilimin hadisi yayi ilimi kuma a wurin manya-manyan malamai cikin sahabbai nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Zaid Abdullah ibn Amr ibn al-As Abu Huraira duk wannan yayi karatu a wurin su kuma yi riwayan hadisi da gare su kaga babban malami ne kuma babban malamin na alkur'ani shine abdullahi bin abbas da tafsirinsa to amma akwai matsala kusan inda matsalar take ga karatu amma ana tuhumar ta ya taba sata sau ɗaya shine duk rigiman nan an ba shi kujera ne na gwamnati sai aka ba shi baital mali to sai aka samu ana zargin cewa ya saci wani akwati wannan akwatin ko dai akwatin da ake sa kaya ko kuma akwatin da ake sa kuɗi ana ganewa shi ake ce alkhalifa to an nemi wannan akwati ba a gani ba kuma yana ƙarƙashin ofishinsa ne wannan abin da ya ja duk rigiman nan da ake tsaye a kan. waɗansu masa kata-kata shi sa ka ji aka ce maka wato an samu waɗansu da suka karɓar hadisinsa gaba ɗaya kamar imamun nasa'i ya ce laisa bil kamar ibnu adi ya ce shaharun mimman la yuhtajju bi hadithihi wa la yutadayyanu bi shahar yana cikin waɗanda ba za ka karɓi hadisin su kai hujja da shi ba kuma ba za ka koyi addini a wurinsa ba tunda ya taɓa ai ana zargin ya taɓa sata ana fahimta amma waɗansu kuma kamar yadda ka ji an ce ma da imamu ahmad da malamin sa yahya ibn ma'in duk sun ce sika ne za su gaskiya hadisin sa sika ne so da bai yi laifi a bangaren ilimin ba wancan laifin in ya tabbata ya shafi halin su in ya tabbata a wurin su kenan ma ta yi kuma su a wurin su ba su yarda da wannan tuhumar ba amma wannan tuhumar ta ɗan yawa akan akan shahar wanda har ya zama ana buga wani misali da har wasu suke waka da shi na karba laqad ba'a shahrun dinahu bi khariqatin faman ya'malu al a ba'daka ya shaharu suna cewa shahar ya sai da addininsa a kan akwati duk iliminsa da duk addininsa na yanzu an daina karba a wurinsa saboda wannan abu suka ce yanzu wani malami ne za mu sake yadda da shi bayan ka shaharu inda kai da wannan tarin ilimi za kai wannan abun kunya ai ka sa duk malamai kuma mutuncinsu ya zuba to kaga wannan magana ce da zan yi amfani da wannan dama in yi nasiha ta musamman ga kaina da kuma dukkan waɗanda suke cewa Allah ya ce annabi ya ce su ita da saƙo a madadin Allah ko a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna da babban aiki a kanmu wanda ya sama da sauran mutane dukkan idanun mutane suna kanmu bayan ka ji tsoron Allah a zuciyarka ka kiyaye to kuma sai ka ƙara ƙoƙari wajen riƙe mutuncinka da riƙe darajarka saboda taɓuwar mutuncinka taɓuwar mutuncin addini ne sauran mutane gama gari idan sun yi laifi su kaɗai za a zaga ba za a zagi addini ba amma kai wakilin Allah ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kanka wani zai iya zagin Allah a kanka wani zai iya zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kanka wani zai iya cin mutuncin addini a kanka wani zai ji gaskiya ce ba zai karɓa ba to don Allah malamai mu ji tsoron Allah don Allah almajirai mu ji tsoron Allah amana ce Allah ya bamu darajar da Allah ya baka ba mai arha ba ce duk abin da kasan mutane suna yi wanda zai iya sa ka ya zube to ka ji tsoron Allah ka kiyaye don darajar addini ba dole sai darajar ka kai kanka ba saboda darajar ka kai tsaye ce haɗe da addini babban abun kunya ne abin da mutane suke munafasa a kai na abun duniya a samu malamin addini kuma shi ma ya shiga cikin wannan munafasa kana da abin da Allah bai ba kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai zaɓi kowa ya zama magajinsa ba sai kai kowa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma annabi ya nuna ka ya ce kike magajinsa to shi aka ba annabi kunya dole ne mu ji tsoron Allah mu yi iya kokarin mu duk da cewa duk yanda mutum yayi baya iya baya iya kaucewa sharri shedan don ba wani mutum da shedan ya kafa masa kafon zuka da sa masa ido da yawan kawo masa hari kamar malamin addini tunda ya gagara da annabawa to dole sai ya zo kan su kuma mu yi kokari mu kiyaye namu sai Allah ya kiyaye mana amma idan mutum shi da kansa kuma ya fada to Allah yana iya barinsa da halinsa watlu alaihim naba allazi Allah ayatina fansaka minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min alghawi abin da Allah ya baka ya fi tsada sama da duk abin da Allah ya ba wani Allah yana ɗaukaka mutane da abubuwa guda uku wanda zai sa duniya ido yana kansa da ilimi da mulki da dukiya ba abin da ke sa mutum ya shahara ya yi daraja a wurin mutane kamar wannan amma dukkan su ba wanda ya kai na da balle ya yi balle ya yi takara da kai balle ya fita amma idan ka fara jin kamar na wani ya fi naka kana za ka zubar da mutuncinka sai ka je gaban mai mulki ko dan siyasa ka zubar da mutuncinka ka je gaban mai dukiya ka zubar da mutuncinka alhali wallahi shi ya tabbatar haka ya fi nasa amma malamai da yawa sun ta yadda suna jin cewa lallai nasu ya fi nasa domin idan su yawa in yana neman arba'in zai tara a nan su zauna a ƙasa shi kuma yana sama haka wannan zubar da mutunci ne inda za a je ranar kiyama ana so a ce ka kai darajar da su ma su nemi ka cece su ne ba kai kuma yanzu kana zuwa duniya kana neman su cece ka akan abin duniya yanzu ka dubi wannan ba zargi ne ba akan wai akwati ya ɓata a hannunsa yanzu don Allah wani malamin addinin rumbuno ne suka ɓata a hannunsa su ma bata ma suna nan ana ganin su a hannunsa ana muka talabbitan biha ina addini zai je idan muna haka idan ka san ba za ka riƙe wa addini wannan amanar ba kar kai karatun addini idan ka san ba za ka iya riƙe wannan amana ba kar ka fara saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ɗaya daga cikin mutane uku da za a fara babbaka su a cikin wuta a fara samfoti da su wajen kunawa a wuta shine malamin da ya yi karatu ba don Allah ba malamin da ya yi ilimi ya karanta ba don Allah ba to haka wannan nasiha ce Allah ya sa ta mana amfani ku kuma mutane nasiha a gare ku shine ku ji tsoron Allah akan abin da kuke faɗa dangane da malamai babu wani malami da ya zama ma'asumi annabawa su ne kadai ma'asumai ko su annabawa ba kamar mala'iku suke ba suna iya kuskure amma ma'asumai ne ba sa tabo ba sa laifi amma sauran mutane waɗanda ba su ba ma'asumai ba ne suna laifi ba wani malami a yanzu a bayan ƙasa da darajarsa za ta kai sahabi ɗaya daga cikin sahabban abin sallallahu alaihi amma ka ji hadisi a akan sahabbai sun aikata laifi waɗansu ma har haddi an musu ya sa annabi ya kore su a musulunci ya sa Allah ya kore su a musuluncin Allah ya ce sun yi laifi a halakat taballahu Allah ya yafe musu a ce ya yadda sun yi laifi ne to kuma ku yarda da cewa malaman ku ba ma'asumai bane za su iya laifi amma abinda wani mutum zai yi ya sha zai yi ɗari amma malami ko kuskura yayi akan zai yi wani wani ko zargi ne ma ko bai tabbata ba duk duniya za su sha a kansa ne sa ko ba malamai uzuri sannan waɗansu daga cikin laifukan da za ga wani malamin ya shiga wallahi mutane ne suka tashi dole ya shiga musamman ma musamman ma laifin da yake da alaƙa da ɗalibi wani abun da bai takara kada ba na abun duniya idan mutum ya samu duniya ya nemi ya faɗaɗa a cikinta wannan eh kana iya cewa wannan ya bi hanyar shaidan amma wani malamin da aka samu abubuwa na farillai na wajibi a gidansa ne ba zai iya ba ya kashe lokacinsa shi kuma ya karantar da ku ya kashe lokacinsa ya ja ku sallah ya kashe lokacinsa ya yi bincike akan don ku samu ilimin addini lokacin da ku kuke harkokin ku kuke sana'a shi kuma yana na ya kulle kansa yana koyon abin da zai hada ku da Allah amma ku kuma ba za ku iya daukar nauyin abincinsa ba ba za ku iya aukar nauyin damuwar idan matarsa an kai ta asibiti za ta haiku ba za ku iya biya masa bil ɗin eh, asibiti ba Ya'yansu suna makaranta ba za ku iya ɗaukar nauyinsu ba shi da kansa kuma yana da bukatar a ce yana shiga na mutunci da suturarsa yana da abun hawan da zai waro duk wannan ba ku iya yi amma in yi laifi ɗaya kuma duk duniya za su yi sha a kansa kuma ku ji tsoron Allah ku malamai ku ji tsoron Allah ku daina kwaɗayi ku daina sa ido akan abun duniya ku kuma mutane ku rinka ba malamai uzuri sannan ku rinka rage musu wani nauyin abun duniya don su daina yin abun kunya Allah ka raba mu da abun kunya Allah ce wa qala ibn abi Allah ya sa nasiha ta mana amfani ibn abi ya ce shahar dai ba za a karɓi addini ba a wurin da kuma ba za a karɓi hadisi ba a wurin sa to amma gaskiyan zance shine wato muna nan akan maganar wato malaman da suka tsaya tsakatsaki suka ce za su iya karɓar hadisinsa wannan maganar idan ba an faɗa an jinjina ta zuwa gare shi ba ka da alaƙa da iliminsa shi yasa idan ka ji malami yana faɗan karatu kuma kasan ya aikata wani abu na sako kar wannan laifin da ya aikatan ya yi illa a kan iliminsa ilimin daban halinsa kuma daban idan aka je lahira za a masa hisabi kan abin da ya aikata daban abin da kuma ya karantar daban ibnu kathir Allah ya masa rahama a wajen tafsirin ayar wato abin nan a ta'muruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab afala ta'qilun yake nuna cewa malami aiki biyu ne a kansa shi ya aiki da abin da ya karanta ko ya karantar sannan kuma dole ya karantar din ko da baya aikin idan ka karantar da gaskiya kuma kai ma kai aiki da shi to kana da lada biyu idan ka karantar da gaskiya kai ba kai aiki da shi ba alal akalli ka samu daya tunda ka karantar amma idan saboda kai ka yi ba sai kake karantarwa to ayar ka can ita ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul lain Allah ya tsine wa duk wanda ya san gaskiya ya bayyana ta don ka dole ka koyar ko da kai baka aiki da shi na fata ana fahimta don haka wancan laifin da ya shafi aikinsa daban amma ya koyar da ilimi kuma an ga gaskiya ne wannan dole a karba na fata an fahimta sannan kuma sai maganar da wato shi malam a ƙarshe ce wa sawabu an qawluhu al-udunani min ar-ra's mawquf mawqufun ala abi umama shi abin da fi daidai shine wannan maganar abu umama ne ya faɗa ba annabi bane sallallahu alaihi wasallam wannan malamai sun yi dogon bahasi ne kai. shin wannan maganar al ne minar ar kunne daga kai yake ko kunnuwa suna tare da kai shin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan ya yi alola da ya shafan kai ya shafan kunne sai ce ku rika shafan kunne saboda kunne yana tare da kai ko kuma a'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alola abu umama ya gani da ya ruwaito sai ya shafa kansa irin yadda annabi ya yi sai ya hada da kunne sai ce idan kun zo ku rinka hada kai da kunne domin kunne yana daga cikin kai wannan maganar wanda ya wato shi kuma sai yayi kamar annabin ne ya faɗa alhali abu umama ne ya faɗa kun gane maganar idan ya zama abu umama ne ya faɗa don ƙarin bayani sai wasu kuma suka ɗauka kamar annabi ne ya faɗa to ya zama mudraj ya kuma ya ƙara ya gar ya cushe kenan ana fahimta to shine ake ce wannan maganar shin maganar abu umama ne ta tsaya a kansa ko kuma shin annabi ne sallallahu alaihi ya faɗa da yawa daga cikin malamai sun ce wannan maganar abu umama ne kawai ya faɗa an gane haka abu dawo da mayar waito ta an gane ko wannan maganar ibnu hajar a cikin at-tarhisul hadir ya karfafa ta cewa kawai wannan maganar wato abin nan wannan maganar mudraja ce an fahimta ko shi yasa ibnu daqiq id a cikin ilmam yake cewa wannan hadisi asalinsa yana da illa guda biyu ne kusan littafin al-ilmam shine kamar uwa da ta haifi wannan littafi da muke karantawa al-muharrar shi ibnu da al Id ya rubuta littafin al-ilmam fi ahadith al-ahkam ana fahimta wanda ya kawo irin waɗannan hadisai da kake gani a cikin al muharram daga baya kuma sai zai al wanda ya sharhin littafin shi kuma shi kuma Muhammad ibn Abdul Hadi da yazo sai ce bari ya tace littafin saboda shi ibn Dakikil Id da yazo sai ya kawo littafin kowane hadisi sai ya dauko tun daga farkon isnadin kaga malam ai ba daga inda matsala take kawai yake yankowa ko kuma in ba matsala ya dauko daga sahabin amma shi ibnu da kikin id sai dauko tun daga farko har karshe sai sa littafin ya yi yawa kuma ɗaliban ilimi gaskiya ba su saba karanta a hadithul ahkam su damu da maganar isnadi ba sai in ka koma ummahatul kutub su eh, kutubus sunna in ka buɗe ka ji shi malamin ya ɗauko maka isnadi daga kansa amma wani ya rubuta kuma ya ce kalan imamu tirmidhi kala abu isa ɗauko daga shi ya ce wane wane har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka tsayi to shi ibnu abdul hadi sai ya sai ciccire isnadin sai kawo mana gundarin abin da muke bukata kamar yadda ibn hajar yayi a cikin bulugul maram ina fata muna fahimta to a cikin wannan al-ilham din na ibn da kike sai ce wannan hadisi da kaji maganar al-qudran min ar-ra's yana da illa guda biyu ne illa ta farko ita ce maganar da aka yi akan shahar ibn hausha ta kuma ta cewa yana cikin isnadin magana ta biyu ita ce magana akan shi abu umama shin wannan maganar da ya faɗa ya ji ka ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi kadai ne ya faɗa cewa kunne yana da yana tare da kai an gane ko to amma dai duk da in ka kai ka je ka dawo duka wannan hadisi zai yi aiki kuma hadisi ne ya tabbata ta waɗansu hanyoyin ba riwayar Abu da ba ta wannan riwayar da ka ji na Ibn Majah sannan daga waɗansu sahabban don Abu Hurairah ya ruwaito shi abdullahi dan abbas ya ruwaito shi nana aisha ta ruwaito shi dukkan sun ruwaito da cewa al'udura ne na ra'asi haka wannan na abu umama ta hanyar da abu dawud ya faɗa shine wanda ake gani mudraj amma an samu wanda ya zo ta wurin waɗansu wasu sabon wanda shi kuma aka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta kuma hadisin darajar sa hasan ne haka malamin mu Abdul Karim al ya gaya mana cewa hadisin yana gani yana da karfin da hadisi ne jayyid an fahimta mala abdul karim al-khudair hafizahullah shine malamin da muke karatun wannan littafi a wurin sa Allah ya kara masa lafiya a kuma manya manyan malaman hadisi na wannan zamanin da yawa sun inganta hadisin kamar a Sheikh Ahmad Shakir shi ya ce hadisin ma ya inganta haka kuma wato Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma ce hadisin ya inganta a cikin silsilatul hadisin sahiha sannan kaji malam ya ce Ibn al ma ya ce hadisin sahihin da ka dai hadisin ko dai sahihi ko hasan mafi karancin darajarsa shine hasan amma hadisin zai aiki haka al-qudunani min ar-ra'si mun gama da wannan to sai fa'idoji na fiqhu abinda wannan hadisi ke cewa shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alola da yayi alola sai yayi abin da muka ji a kan hadisin Abdullah ibn Zaid tun kada cewa da ya zo shafar kai fa aqbala bihima wa adbar ya kai ya fara daga gaba ya kai kuma ya dauko daga baya ya dawo kafin ya sauke hannayensa sai ya sa yatsunsa a cikin kunne waɗansu yatsu waɗannan asabaha sai ya amfani da su wajen wajen shafar cikin kunnan. sai amfani da yatsunsa manya su kuma ya sa ta bayan kunnan sai ya shafar bayan kunnan da su kowa ya ji yadda muka yi bayani a can ko to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sai ya karin bayani yace al-udunani min ar ai kunnuwa suna tare da kai tunda Allah ya ce a shafi kai kuwa to a shafi kunnuwa tare da su an gane maganar wannan shi abin hadisin yake nufi a cikin hadisin ah, da kaji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa mashal ma'akai ya shafi al-ma'akai al-ma'akai jam'i ne tasniya ne al-ma'ku jam'in sa kuma shine al-amaku al-ma'ku kuma shine dan kwarmin nan da yake karkashin ido inda hawaye yake tsayawa a cikin nan kuna fahimta to an ga an sallallahu alaihi in yana alola in ya haka sai sa hannunsa sai ya shafi nan wurin saboda ta idan ka wanke ya zama idan ka zo wankewa ruwa ba zai ratsa nan ba to kamar yadda ake taklilul asabe sai kuma sai mas'ul ba'ad sai shafi nan wurin da ya tsatsa sai zama ko ina ya samu ruwa kun ci magana sannan a ɗaya hadisin da ka ji ya ce kuce bi sulusai mud an kawo annabi sallallahu alaihi wasallama sulusai mud sulus shine ɗaya bisa uku a sulusani shine biyu bisa uku to an zo maka da almud almud din nan an ɗauko shi ne daga maddul yaƙi ko maddul kafai idan mutum ya haɗa tafukansa guda biyu haka da yadda suke yi idan za ka yi awo sai a zuba hatsi sai ka kamfata da hannunka a gaban kowa ana gani sai a jijjige a shafe sai a zuba ɗaya biyu uku hudu ya zama sa'i ɗaya kuna fahimta to sai aka yi kwanon awo mai daidai da wannan abu wannan kwanon awo wanda yake ɗaya bisa hudun sa'i da kuke amfani da shi wanda yake daidai da tafin hannun mutum matsakaici ta yadda inda za ka ɗebo ruwa ka zuba a ciki zai zama daidai da wannan ɗan awon to shi ne almud to galibi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala da gurgudun wannan almud din ne yakan yi wanka kuma da sa'i shine wannan abun ka ninka sau hudu kai ka ce cikin buta irin wannan buta matsakaiciyar yana isan annabi sallallahu alaihi wasallam wanka wannan albud kuma kamar kofi ɗaya kenan na ruwa shi kuma yana isan annabi sallallahu alaihi wasallam alwala kuma ya fahimta to amma a nan sai aka kawo masa abin da ma bai kai mutum ba sai kai masa biyu bisa uku mutum sai ya alwala da shi kuna fahimta wannan shi don a nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake takaita ruwa ke zai sa a ɗebo ruwa a rijiya amma sai ɗebi ɗan kaɗan sai ya alwala da shi ya ganin yawansa a cikin guga da ganin yawan saura a cikin bokiti da ganin yawan wani yake cikin rijiya baya tashi ya farnatar da ruwan saboda ibada ce ta takarrubi zuwa ga Allah ka yi amfani da ruwa ka ɗan idan ka zo a lola mun fahimta fa'idojin da suke ciki shine na farko shafan kunne sunna ne a cikin alola kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa Allah da yake mu shafi kai din nan to kuma yana nufin mu shafa har da kunne amma ya shi me matsayin shafan kunne ne a cikin alola malamai suna da ko kuma yaya yaya alakar kunne yake da kai don dangane da wannan hadisi akwai fahimtar malamai uku ko hudu waɗansu malamai suka ce kunne yana tare da fuska ne baya tare da kai al'udunani min alwajihi ba su yadda al'udunani min ra'asi ba hadisin bai inganta a wurin su kenan ai kun ji yadda aka yi akan hadisin sai suka ce al'udunani min alwajihi saboda idan aka ce yanzu kunne an fi so ka ya fi dacewa ka jinginta shi da kai saboda ya fi kusa da gashi a karkashin gashi yake ko ya fi kusa ka jingina shi da fuska saboda ba gashi a jikinsa kai kuma an san gashi yana tsara haka sai ka ce yana tsare da fuska kuma an ka hangi mutum zaka iya hango za a yi suna fahimta waɗanda suka ce al'udunani min alwajihi sai suka ce idan ka zo wanke fuska ka haɗa da kunne don ka ba batun shafin kunne sai wanke kunne kun fahimta waɗansu kuma suka ce a al'udunani min alwasi kamar wannan hadisin don idan ka zo shafan kai in ka shafa ka karka soke lunka sai ka hada da shi don Allah ya ce ku bi ru'usikum al'udunani kuma minar ra'asi sai ka hada martaba nawa biyu ba ta uku ita ce wanda suka ce a ah, yan ruwan mu ne mu kunne ba fuska bane kunne ba kai bane kunne yana zaman kansa ne don haka wata jididul ma ilahuma kun gane ko don haka idan ka shafi kai ka gama in ka zo wanke fuska ka wanke fuska ka dai ka kada da fuska ka hada da kunne don ba a fuska yake ba idan ka zo shafan kai ka shafi kai kadai don kunne baya tare da shi idan ka gama sai ka sake ɗebo wannan hadisin aure su bai inganta ba kenan kun fahimta haka yi ne sai ka ɗebo sai ka shafi kunne daban waɗansu malaman shine na hudu suka ce ka haɗa duka biyu idan ka zo wanke fuska sai ka wanke har da gaban kunne in ka zo shafan kai sai ka shafa har da bayan kunne wanne ne ya fi muku dama dama al'udunani min ra'as saboda wannan hadisi ya inganta haka idan an samu saɓani kuma ga hadisi ai hadisin ya riga ya kashe wannan saɓanin. an fahimta za haka a shafi kai tare da kunne haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake an fahimci wannan fa'ida ta gaba ita ce shin wannan shafan kunne sunna ne ko farilla idan an ce al'udunani min ra'asi shafan kai meye ne farilla ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kunne yana tare da kai don haka shafan kunne ya zama mai to ba wajibi ba ne mataban hanabila su ne kaɗai suka ce wajibi saboda wannan dalilin amma matabar jumhurin malamai waɗansu ma suka ce ijma'i ne shine safan kunne sunna ne ana fahimta shafar kunne sunna ne kuma ma malamai sai suka yi ijima'i har waɗanda suka ce wajibin ne cewa idan fa ka bar shafan kunne alolan ka bai baci ba to da duk abin da a cikin alola aka ce wajibi zaka ji ko dai Allah ko manzon Allah ta salama wani yayi umarni cewa a shafa kabi wani hadisi da yace a shafi kunne annabi dai ya ce kunne yana tare da kai amma bai yi umarni cewa a shafa ba kuna fahimtar wannan magana su waɗancan suka ce tun da shi ya shafa kuma ya ce minar ra'asi Allah kuma ya ce wamsa kuma bi ru'usikum ba ka wajibi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake wajibi yakan kebe shi yace idza tawadda'ta famadmid idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi ma'an sun kaga wannan duk ya nuna cewa su wajibi ne amma kunne bai masa haka ba sai suka ce sunna ne ibnu qudama da imamu nawawi da waɗansu duk sun hakaito ijma'i cewa duk wanda ya bar shafan kunne a lolansa yayi shi dai kawai ya saba wa sunna ne kuma ba kyau ku saba wa sunna ba ka idan kai shafa kai ka shafa kunne amma sai da ka gama alwala sai ka tula ba kai shafa kunne ba je kai sallar ka ba ka dawo ka ce sai kai ba ana fahimta saboda sunna ce kowa ya gane wannan sannan hadisi ya nuna mana muhimmancin takaita ruwa a wajen alwala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala da sulusul mut kuma yawanci yana yin alwala da muddu daya ne ba ka rinka takaita ruwa sannan kuma ba kyau gaskiya ɓata ruwa ko da ruwan famfo ne ka buɗe yana ta zuba sha kawai kana ta ta da ruwan a'a ka buɗe ka yi in ka zo wanke wani abu sai ka rufe in ka zo nan gaba sai ka buɗe ka yi daidai ruwa daidai gari amma kai ka saboda ruwa arha ne sai ka buɗe ta zuba ba kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la walau kunta ala naharin jari yace karkarin barnar ruwa ko da akan teku kake tafiya ka dan ɗiba ka ɗan ka yi kar ka rika da yawa a cikin teku kake yana zuba a ciki to ka rika ɗibawa ɗan ka ɗan wannan ita ce sunna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan sannan kuma hadisin ya nuna mana nasi akan addalku shine cuccuɗawa a ya ce faja'ala yadluku bi aiki. a gane ko wannan shine dalilin malamai da suke cewa waddalku da cuccuɗawa cewa yana daga cikin me yana daga cikin fadillan alola ma'anan addalku kuma shine isalul ma'i ila jami'il udhu a sa ruwa ya isa dukkan gaba da aka fara wankewa musamman idan za ka yi amfani da ruwa kaɗan shi yasa ya ce sai annabi ya rinka cuccuɗawa dan ruwa kaɗan ɗin nan da ka sa in dai har zai je ko ina ya taɓa shi ke nan ruwa alola ya maka alola ka ta yi an fahimta ko sannan kuma wannan ya nuna muhimmancin ka rinka barin jikinka da tsafta shine zai iya sa ruwa kaɗan ya ishe ka wannan alolan karka ɗauka shine madadin wanka wankan ta daban fa don Allah jama'a kowa ya yi yayi ya yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ba don tsaftar manzan Allah ta kai ba bayan da za a yi kofi ɗaya ya iya isan sa alola abinda bai kai kofi ba ma sulutul mudhab cikin nan abinda bai kai hakan bai ishin shi alola saboda jikinsa koyaushe yana da tsafta kai ma in ka kai jikinka haka zaka iya wannan sunna ko don mu tsara wannan sunna a yi tsafta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalamu ala rasulillah wannan yana tambaya cewa idan yi shakar hanci yana sa shi tari ya zai yi sai yanda ba zai sa shi tari ba sai shaka daidai yanda ba zai kai na tari ba yana tambaya cewa idan mutum yana da janaba zai ɗauki alƙur'ani ko ya karanta shi haka mace idan tana haila mun karanta a cikin ummatul fiqh wannan karatun akwai sabanin malamai tsakanin zahiriya da jumhurin malamai muna tare da fatawan jumhurin malamai cewa mai janaba ba zai ɗauki alƙur'ani ba mai haila ma ba za ta ɗauki alƙur'ani ba saboda hadisin da muka karanta na amru bin shu'aib an abihi an jaddihi kuma malamai da yawa sun inganta wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi ya ce wa Allah ya massa alqur'ana illa tahir kar kowa ya taba alqur'ani sai mai tsarki mai jana'a kuwa ba mai tsarki bane don Allah ce wa in kuntum junuban fatahharu mai haila ma ba mai tsarki ce. don Allah madaukakin sarki ya ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna don haka tunda ba su da tsarki ba za su taba alqur'ani ba Alƙur'ani da nake nufi shine cikakken alƙur'ani amma malamai sun hada fatawar ya halatta ta taɓa wani ɓangare nashi wanda ba cikakke ba sannan sun bada fatawar ya halatta su yi amfani da waya wanda ya da ke da ƙur'ani a ciki saboda shi ba duka ƙur'anin kake gani ba a screen yana fitar da shafi ɗaya ne ko biyu wannan kuma ba alƙur'ani ba ne wannan shafi biyun kaɗai an fahimta dalilin su akan wannan shine gutsiran aya da annabi sallallahu alaihi wasallam ke sa a rubuta wa kafirai kaga ba zai iya ba su qur'ani duka ba amma yana ba su gutsire wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau fa qulu shahadu bi anna muslimun sai ya cire a ya kawo aya cikakkiya to kaga wannan ya nuna cewa ya halatta wanda bai da sarki idan har an iya ba kafiri wanda shi gaba ɗaya bai da ma na kimana na imani ya iya tabawa ya nuna cewa ya halatta a taba juz'i an fahimta wallahu a'lam wannan yace yayi kuskure a baya yanzu kuma ya zo ya gane ya dauki kayan yar uwarsa yanzu kuma yana so a masa bayani akan yadda zai yadda za ka yi ɗayan biyu ne ka je ka samu ɗan uwarka ta yafe maka ce mata kayi mata ɗan ɗauke-ɗauke amma akwai yaranta akwai rashin wani ne ta yafe maka shi kenan ta ce ta yafe maka ya ce idan kuma kana da abun wanda bai kai wani kai kace a yafe maka ba kawai ka mayar mata ka yi lissafin kuɗin ko kayan idan ya wuce littafi sai ka yi siyasi, sai ka ce tun kana shekara bakwai har ka kai shekara goma kaga shekara uku ce wani kuma zai iya ce ai shekara bakwai ban balaga ba ba ka bai zama abin nan ba shikenan sai ka yi lissafi to daga lokacin da wanda kai kayan ka kai shekara sha biyar ka ce ka yi shekara biyar kana ɗauke-ɗauke sau nawa kake ta yi kowane sati tara yi sau biyu nawa kake ɗaukawa ina ɗaukan sule biyu sai ka ce sule biyu a yau nawa ne kun tuna da wancan karatu namu ko yawwa saboda bayan da zaka ka tara sule biyu lokaci da aka ɗauki naira hamsin ka je ka kai mata ka ce ne duk kuɗin da ka sata alhali sule biyu ma ya kai naira hamsin ɗin a yanzu sule biyu ba ya daya shi yasa malamai suke cewa wanda ni wannan fahimtar na fi karkata zuwa gare ta cewa idan ka ci bashi ko ka ci barna wanda yanzu za ka biya kuma abin ya daɗe wannan ita ce fatawar malam Muhammad Nasir bin Albani da da yawa daga cikin malaman fiqh na zamani cewa za ka yi la'akari da farashin wannan kuɗin ne a yau idan yanzu farashinsa ya canza ana fahimta ko yawwa ranar wasu bayan Allah suka kira ne akan wani rikici da ake na gida wanda ma'aikinsu da ya sai gidan da kuɗi kaza sai ya ba wani daga ciki shi kuma wancan ɗin sai sai da gidan mahaifin bai sani ba gidan kuma a lokacin bai wuce misali a ce dubu ashirin ba yanzu kuma gidan zai iya kaiwa miliyoyi to idan yanzu zai biya sai kawo dubu ashirin ya ce kuɗin gida akwai gidan dubu ashirin yanzu ya ko akwai to fili ma babu ko ka je kauyen mu akwai to idan aka samu irin wannan ko kai ka ci bashi baka biya ba kuma ya zama ya daɗe kamar rikicin da nace muku aka taɓa yi a unguwarmu. mu dan tsoho ya zo yana dogara da sanda bayan wannan tsohon ya mutu ya kai shekara 90 kafin ya mutu sai wannan ya zo sa'an wancan sai ce ai wane yana bi na bashin naira ashirin fan goma kenan yau bashin shekara sittin ya ce tun 1960 lokacin independent kuna fahimta a 2020 ina aka yi sai ce yau shekara 60 kenan na karɓi abu kaza naka don haka yanzu ga naira ashirin ɗin kufan goma kenan sai dogara da sannan sai tashi ya shi ne suka suka same ni suka ce wannan din kowa ya rena musu hankali ya zai zo ana sun ko kwana uku ba zama bai zai ce wai ya yi shiru ne sai da biyu wannan din ya mutu shine zai zo kaga da ya ki biya suka ce ya za a yi na ce kawai ku ya fai mata in kuma za ku iya in kun ce za a yi rikici to ku je a je a banka ɗauta ya ake da irin wannan yanzu kiyasin kuɗaɗe na currency da muke amfani da shi na yanzu yawancin dola ita ce uwa ko shi kenan sai a gwadanta ta da dola sai a ce 1960 nawa dola take a kan naira ba ta malam ku kuka san 1960 lokacin dala tana lokacin dala tana tile bakwai da titi ko to shi kenan haka naira ma ta fi dala kenan to naira ɗaya ta fi dala ɗaya to wannan naira ashirin wannan naira ashirin ɗin kuna fahimta ta ta zama sai ka kwatanta ta akan dala sai ka ce to idan za ka kiyasta ta ok waɗansu suka ce ko ka gwada ta akan dala sai ka ce a yanzu in an fi da shi dala ya kai nawa kuna fahimta amma filin ko abin da aka sayan shi za a yi wa kuɗi in aka yi masa kuɗi a fahimta sai a ce wannan kuɗin idan za a canza shi idan za a saye shi a wancan lokacin nawa yake a dala idan yau ne kuma nawa yake to sai a biya ku a dala ka fahimta to nan shine inda zaka dan ja kaya kaga cewa an yi maka daidai yanzu wannan fili da ake magana idan fili ne kawai sai a ce to fili ne wanda ya kai fadin hekta guda a wancan lokacin an sai da shi naira dubu ashirin a yanzu kuma nawa yake shi kenan ta ce fili irin wannan abu kaza yake a wuri ga sai a biya ka wannan kuɗin ba za a za a ce maka yadda da aka saya ba saboda in da ake so mai a biya ka daɗin ba kuna fahimta za ka kai ma haka za ka yi ya ce akwai wasu masu sa yatsansu su goge baki a cikin alola ya halatta eh, ya halatta mana abun karanta wannan a wajen almazmaza a wajen astiwak mun ce astiwak wanda yake dacewa shine ka yi shi qabla wudu kuma ka sa itace ka yi ko ka sa buroshi ka yi idan ka za ka yi shi asna alwudu a cikin alwala inda almazmaza sai ka sa yatsanka ko kuma ka sa dan itacen ka yi wanda ka yi amma gurgudon in kai amfani da wancan yafi in babu kuma ka sa dan yatsanka yayi sai wannan mai tambaya yana cewa shi mai da gaske ne idan mutum ya yi kisa a ranar kiyama za a kwashi ladar mutumin sai a bawa wanda aka kashe eh akwai abu mai kama da wannan da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ibnu al-qayyim ya faɗa cikin zabin ma'ad idan ka kashe mutum da zalunci to a ranar kiyama za a ce wa mutumin sai a baje kolin ladanka ya a mutum ya je bi abin da yake so a ciki mutum ko ya samu ladanka a lafira ka ji rage maka wani abu kawai sai a baje ina ce dama sallah ne sai azumi ko 2022 ka yi azumi ka yi 2023 ka yi wane ne sai a tara su gaba ɗaya iya aikinka kawai sai a ce mishi je ka kwashi iya iya wanda kake so a lahira kuwa an nuna maka kaya a ce ka ɗiba zai rage maka kwakwabo kuma yana tuna ka kashe shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe wani wanda ya kashe shi zai shako shi wanda aka kashe shako wanda ya kashe shi ya kai shi gaban Allah ya ce ya ubangiji tambaye shi menene ya kashe ni me yasa ya kashe ni sai Allah ya ce to kai kaji ina tambayar ka to anan ne sai a ce ma wancan bai da wata hujja da zai faɗa in kai ka tsokane shi sai ce a she tsokane ni ko kana da hujja idan baka da hujja ko hukuma ce ta ce a kashe shi ko ya laifin kita ne illa bil haq amma in aka da abin da zaka kare kanka a wurin Allah to sai Allah ce je ka dubi iya kayan ladan ka je ka dubi iya abin da kake so daidai da ranka to Allah ya kiyaye na mu da lada za a yi cikin maganar dala da naira nan kenan da muka faɗa ɗan ba da wani abun lada shi kenan sai a dawo kuma sai a ce mishi kamar yadda hadisin abu da ya nuna sai a ce to bai da lada sai mutum ya ce to ai ni kuma na da zunubai ni kuma na da zunubai sai a ce to a ɗebi daidai abin da ya kai nauyin rai daga cikin zunuban a bashi kamar nawa kenan gana ji sai a ɗebi daidai abin da ya kai nauyin tsadan ransa daga cikin zunubanta sai a ɗiba sai a tara ma wancan wanda ya kisa ga shi dama Allah ya kiyaye tun da laifin yake da shi sai a daɗa ƙara masa wani kenan to Allah ya tsare mu a nan za mu dakata kai da kaɗai muka hauka alkawari jiya cewa za ka yi tambaya sawa bismillah eh gaskiya ya dan jaka na. Eh. eh eh idan wanda idan wanda ka dauki mishi abu na ga muku bai idan kana da yarinta na kankanta ne wannan rubiyar karamu an talata mun yafe muku na shekara bakwai shekara nawa da ta kai shekara sha uku ne to shi ne ba daga gaba amma irin wancan na ƙanana duwa manta da shi Allah ya taimaka. mana amma mu ma duka kowa ya yi irin wannan an da tone tone to irin na wanda bayan ka yi hankali to sai ka je ka kai masa ko kuma in ba za ka iya suna ba ko kana su kana so ya fi sai ka je gaya masa sai ya fi masa in kuma za ka biya sai ka je ka bashi idan baya nan sai ka samu magadansa sai ka basu idan babu magadansa sai ka ɗauka sai ka yi sadaka da shi a nan masallaci yanzu sai ka sa a cikin kwandon nan a ɗauki kwallon talaka na a kai kusa da shi yawwa eh a'a ni da na ce da inda ya balaga zai biya in bai balaga ba kuma to ba a kama shi da shi ba ka fahimta ya wuce insha Allah to ba wannan na yau ne ta sai daga daidai inda kudin ya tsari, sai shi ne al'ajira kenan nan ake ce mishi eh, daga inda kake faɗa wajen wajen jikin kunne wajen faɗi bari ka ji daga kunne zuwa kunne a da shi kunnen ba za a wanke ba in an zo wankin fuska daga kunne zuwa kunne wajen tsayi kuma daga matsaran gashinka zuwa zuwa haɓa ka ne? a in na ce haɓa banda cikin banda cikin shi wannan mustahabi ne wanke cikin nan amma zuwa iya inda gemunka haɗin gemunka ake gani hannunka ta taɓa gani yawa eh to shi to daga wurin amma banda ciki wajen wuya yawa to na'am kwarai da gaske har zuwa ƙarshen yatsa to mun gama kullum shi ne kaɗai mai tambaya yau sai ba na a can shi ma da na ba shi dama na'am eh shi ne kwarai da gaske sai da gaske wanda ya wanda wanda ya zina da matar makocinsa haka za a yi shi matar aure haka za a ce je kwata daga cikin laifin wancan tsammani nan da ma ne kuskure fa wancan hadisin da nake faɗan akan maganar wanda ya zina da matar aure ne ba akan maganar wanda ya kisa ba astaghfirullah wancan na wanda ya kisa shine maganar ta za a kamo zai kamo shi zo ya kawo shi gaban Allah amma maganar cewa a ce ya kwasa daga cikin laifinta abin da ya dama ne wanda ya zina da matar matar aure to za a ce mishi za a ce wa mijin matar ya je kwasa daga laifinta abin da ya ga dama daga daga ladanka abin da ya ga dama Allah ya kiyaye to na'am eh so naman ba ya ka biya naman ba mai a ciki sai ka biya musu naman biya azari ka ji duk abin da aka ce a biya fa ana nufi mafi karancin shi ne ka biya daidai amma yanzu wani ko wata yanzu ka san da cewa ka sace musu nama kamar yadda ka ce ai lokacin ka dan je kai to kawai shi kai ka tsaya musu naman biya tsoka ɗaya sai ka ba su tsoka biyar ya wuce naman ɗari biyu ne kamar wannan abu sai ka biya duk ya fi akan ka je wani lahira ana cewa ai na ai lokacin na yi karami ko na ce ta yafe sai an je ta ce ita ba ce ta yafe ba kawai kamata ka biya ta kayanta to alabi hmm. hmm. <laughs> ya hal ya tsaya wannan tambayar ta na izin shi abinda alhaji yake cewa shine jiya mun ce a nemi taimako sai aka samu dubu hudu da ɗari hudu ne ko bara kuma ba ya zo a abin nan za a jiya ba a cika ba za ka yau an cika da ya zo sai indiyan zai ba da naira hamsin ya aka zo gabansa shi kuma ana da hamsin kuma yana da ɗari biyar a shi ya kuskure sai ya zaro ɗari biyar ɗin sai ya sa sai da aka fito ce af ya ɗago da yawa kuma wannan naira ɗari biyar ɗin da shi zai yi shafare da safe to tambaya ta farko ita ce da zai iya dawa ya ce a bashi ɗari hudu da hamsin ɗin ɗinsa ko zai samu cikin kuɗin mu na biyu ya ce yana bin bashi a biya shi tambaya ta biyu ita ce yanzu da ya bayar nan in ya ce ba zai iya dawa ba a riƙe kuɗin shin yana da ladan hamsin ne ko yana da ladan ɗari biyar ba zai ba da wannan amsa ba ta ba Eh, ladan sana hamsin ne eh niyan sana hamsin ne inda mala amalu bin niyya to alaji kaji <coughs> akwai da yake da fahimta sun koyan wannan kai ba eh. a'a ina son wanda kawai koda to mu je aha to aha O zai biya shi to Allah bai karɓa ba kenan zai biya shi bayansa waye ke da fahimta kun koyan wannan kai mai kace na haƙuri to kuma kai kokari alabi kan lokaci o zai samu ɗari biyar duka me yasa alabi da bai amince ba da yadda zai dawa ce na ba da kaza ne a ranar yin bauku yawwa to shi abin da yake cewa shine ya ganka ne kaga dai cizo ne kai yana jin kunyin ya dawo ce maka ka bashi ɗari uda kai tafi yana cizon yatsa shi da yi niyya ba gaskiya hamsin ya ne ya baka amma ya baka ɗari biyar yanzu in ya zo ya ce maka dawo da ya dawo da shi ba za ka rika ganin sa da jima ba sai ya haƙura yana da lada duk da bai yi miyan ba a ya ce muka yi hakuri na dole ne kamar ku ja takaice ya danganta annabi garba ya hakuri ya danganta wani lokacin da ya gano cewa ɗari biyar ya bayar a madadin ya bada hamsin kuna fahimta ta sai ya yi niyyar cewa shi kenan ta zama duka sadaka kuna fahimta to shi kenan ta zama duka zai samu ladan ɗari biyar cikakke ita ɗari biyar ya bayar kuna fahimta da kyau wannan niyyar ita ce ake aiki da ita kuma niyya tana iya zuwa daga baya kai tun da ka ɗan so ka yi daidai amma ka manta da cewa ana iya fara niyya daga baya ta yaya niyya daga baya shine an ce a bada kuɗi sai ne niyyar zan bada ɗari biyar a bada na yi ɗari biyar ɗin ina so ku ku gani ne na riya ne kuma bayar ina da ladan ko kobo da ba da ladan komi daga baya sai na tuna Allah sai na fasa wannan mummunan miyan sai na ce zan bayar saboda Allah ne sai na miƙa na ciro ta saboda ku a lokacin da na bayar kuma saboda Allah an karɓa ko ba karɓa ba za ka inna man amalu biniya ta yi aiki daga farko ne ko daga baya daga baya sai yana daidai da wannan da bayan ya bayar da yi ne da bayar ba zai iya zuwa ya je ce a bashi kayansa amma sai ya barka shi kenan ya zama ya samu ladan cikakkiyar ɗari biyar amma idan da ya ji a ransa cewa akwai sauran ba haka yi niyan bayarwa ba sai ya dawo ya zai ce a bashi canjinsa ya halatta sai zama ladansa na hamsin idan kuma ya ji cewa shi ta bai bayar ba ya ji haushi a ransa to bai samu ladan komi ba saboda bai yi niyya ba kuma ya zo masa kamar dole ne yasa ya bayar saboda haka niyya dole ta yi tasiri idan yana so ya samu ladan sai sa niyyar cewa yanzu tun da riga an karɓa in yi izan sa'in kun gane ya ka yi izan mutasaddiq ya yi mirji nan ta zama sadaka za a karɓa a matsayin ɗari biyar kana fahimta sai in kara ce maka me yasa Allah yake da wannan karan shine idan akwai ɗari biyar a dama akwai hamsin a hagu sai aka zo karɓa sai kai niyyar za ka ba da ɗari biyar sai hannunka sai ciro hamsin kamar yadda kai kuskure ka ba da ɗari biyar a madadin hamsin yanzu kuma sai kai kuskure sai ka ba da hamsin a madadin ɗari biyar to ladan ɗari biyar za a baka saboda ka gane tasirin niyya saboda wa in hamma bi hasaratin falam ya lahu ajruhu kamilatan ba baka cikakken ladanka baka idan ka zo ka bada hamsin a madadin ɗari biyar a lokacin sai ka gane to kai ciko amma baka gane ba har ka fita shikenan ladan ɗari biyar ɗin ka za a baka saboda wancan hadisin ka fahimta Allah ubangiji ya sa mu dace ya gafarta mana kurakurai ya karɓa mana daidai karatu insha Allah ranar Lahadi insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa